yanzu yar koki tunda ta tafi kin taba ganin ta ba sai dai ta bugo mana waya ba baba ina kwana lafiya baba me matsala in ce in ce da aiko ka sa mijin ta kawo ba abin daɗi ba kenan eh amma haka kodi ki zo ke zauna ke nan sai kenan mutum ta in zaki zaki ke kuma haushi ki bakin sai wani bulbul kike yi masha Allah tabarakallah hmm? gaskiya ce da za a yi a cikin wannan wata samu wanda zaki zo shi he ne abba sauri nake yi in tsaya ban yi na ci ba in baka ban wannan ba sai in shiga kitin in akwai in ɗauka in ci ki shiga da yake ubanki ubanki ta aje ki shiga haba ki shiga da yake ubanki uwarki ta aje ki shiga haba dadi umma na ƙasa kuma yau mun jaja mata zagi gara a zaga gara a zaga a jaza mata ita ta jawo min da ta haife ku wallahi ga ba ta haife ku ba da shi nan na huta amma abba sadda nake kawo maka katan katan din kayan abinci ai albarka kake saka mun yau an sako ni ka sani nan gaba ko minista zan aura tun da fara ka haifa kan da na rike ki ba ki iya bani katan katan na talle ba kin manta har girma har na aurar da ki kida kamar dan kadan mani ne kada 25 ban goma kika zo ba shiga ɗakin ajja kayan hmm. abba kai min addu'a dawon wanda na yi gida bana na auri minista sai kuma ka ƙara jin daɗi kyale nan koshi baba ko da kaɗan ne na. barin koshi baba baba za ka to wannan kyale nan kwashi rabu da ni kwashi na kwashi ne kwashi biyu kwashin bakin ciki da kwashin yunwa yawwa wato abin da kuke so shi na tuhuri shi na gidan ko kuma abin da kuke bukata bukatar ku ce za ta biya nan gidan wannan da kuke gani yaran shagona ne sama da shekara 20 muna tare da su kun gane wannan kuma 'ya'yana ne da ciki na eh, wannan humaira wannan shamsiya ita wannan auren ta hudu Eh? eh waccan kuma takwas <laughs> eh ba wani abu da take wannan kawai abin da yake faruwa wata ce dangin wata ne sadaukai to ran ta ya ɓace in ta buga mijinta a jikin bango to sai dai aka yi shi asibiti to wannan shine kawai dalilin to ai shi sa idan zaka aurar da mace ka faɗi halinta eh, ko ba haka bane yawwa kuma ba su da wata matsala banda da wannan akwai haƙuri sai dai buhu na shinkafa a kowace baya wuce sati ɗaya ba haka bane wannan ne dai kawai dan ci kawai ba wannan dan kadan ne wannan kuma dan adam ai dama ya kamata mai lafiya da ya ci abinci Allah amma dai wannan mijin ya shiga a ah, ba wani abu wannan kana ji na hmm. to yanzu tunda kai kalar bakake ne iri na sai ka dauki farar zan hada ku zama tona mai na tankadan dakan daka shi ka daka tankadan bakin gado <coughs> kai kuma da yake kai dan farfari ne ko ba ka bane kuma ga dan siriri ai ka kadan gare sai kuka ko sai in baka wannan sai ku je Allah ya bada zaman lafiya da kwanciyar hankali ko ni zan yi abba ina da magana abba wannan dan baki bakin shine wanda kake cewa zai aure ni eh, malama ki gyara magana ki wankan tarwada ne eh wankan tarwada to na ji mama wankan tarwada abba ni fa biyayya zan yi eh. shi fa ba irin kalan mazan da ya kamata ya aure ni ba abba fa ni ta sanatoci ce fa da gwamnoni na sani haka ne haka ne haka ne shamsi magana ta gaskiya akwai magana a gurin nan to to a ah, duk ba mu san dai magana ta kama gurin nan ba ni ma ban san wannan magana amma magana ta gaskiya mm. ni a kowace aka ma alƙawari zan auren bi ita ce wannan gaskiya a ni na maka alƙawarin faɗa maka ne ban yi ba a zuciyata na kudure ita zan baka yawa abba kuma dole ka yi magana yake dan ya ma eh. samu ka kawo shi ka ce na hakan nan tungwana waka karbi nan nace kai shamsiya mm. ku koma daga bakin kofa maza ku je ku daidaita ku daidaita kanku je ku daidaita kan je ku je ku daidaita kan kuma cikin daki a a bakin kofa za ku dawo waka ina ganin abba ni fa biyayya zan yi eh. shi fa ba irin kalan mazan da ya kamata ya aure ni ba abba fa ni mata sanatoci ce fa da gwamnoni ko dan nayi biyayya zan aure shi kana ji abba yana gaya min magana kai masa magana je ku daidaita je ka bakin kofa ku daidaita hakan nan dan kuta dan sai lanwa je kai abba ciki za mu shiga zo nan kana jina kaga wannan ba ta da matsala ba ta da matsala banda ina ganin ko ai mudu ɗaya kike ci na shinkafa sai rabin mudu na wake alhaji ka ce auren ta hudu fa gaskiya to menene aure hudu wani ba wani abu wannan mai sauki ne ka tuko ku daidaita ku daidaita maza ku daidaita shamsiya shamsiya na'am dadi zakiru wannan you wannan zo nan shamsiya abba ina yi ne ya subhanallah sannu abba zakiru kar ka damu shi irin wannan idan an shigo cikin gida eh ainihin watan da ka fara musu bayani sun maka ijab ya a aqida ajiye ta ake yi a cikin gida ne nan domin ita wannan yadda na ganka kana zikiri zakiru ne kai na gaske kuma kana yawon samun abincin sadaka don ita wannan hamburin hanje ta yadda kake samun sadaka da yawa da yawa mutane suke baka sadaka zaka iya rike ta ya sayyadi wannan ai bayanin ya kamata mu yi a waje mu samu maslaha amma ka shigo da ni ciki ani na da ci ainihin matsala ce ya afku a'a matsala ce amma matsala kai ne maganin ta saboda haka kai yanzu ni na baka wannan yarinya ku daidaita a tsakaninku kawai ni zan ɗau komai na ɗaunan komai na zan baka da komai baka da komai da kike ganin nan ba da komai ban da komai komai kawai yake da shi amma ba da komai yanzu nan aka bar ku kadai an komai ya tafi daidai wannan abin zai tafi daidai wannan a'udhu billahi din ai barin ta zaka a kobar gida wallahi tallahi barin ta zaka ka gida masha Allah to yauwa kana jina ke shamsiya shamsiya ina miki magana idan kuta abba ina yi kai ina ga gulmo da ne ko to ai da lokaci yayi lokaci ya yi na'am na'am kana ina masha Allah to to kenan to ba komai da lafiya masha Allah to da masha Allah masha Allah kana jina kina kana jina shamsiya wannan wani zikiri ne masha Allah idan ya dinga zikiri da muka je gurin maulidi abin ya burge ni masha Allah yadda yake da kwazo wajen zikiri ina ga zai kwazo wajen rike shi domin shi yana samun abincin sadaka yadda kike hangurin hayam din nan ke ma ya sayyadi ban fahimci abin da kake nufi ina nufin cewa zan hada ku aure shi billahi a auren ya uzu billahi ya sayyadi haka ake ba haka mun bayani tun a waje ba kun na zaci wani hudu ba za a yi ko ainihin wata matsala ce ta shafi iyalin ka eh. sai ka fara magana aure wannan ita ce babbar matsala yadda naga kana da kwazo to za ka yi kwazo wajen rike ta <laughs> saboda haka yanzu ne mu haɗin kanta abba wannan baka gan shi yi min lukuti da yawa ba abba ka manta lokacin ma aure na na fara ba lukuti na aura ba na zo na rabu da shi kuma yanzu zaka zo ka kawo abba ku daidaita bari ka kan abba wai ka manta duk lukutin mutum ba abin arziki a tattare da shi kuma mijin fari ma ba shi yasa na rabu da shi ba ya subhanallah ya subhanallah to ba na ya subhanallah ba na so yanzu akwai mutum wani mumini da zai fito yi bayani a ce ba a san shi ba na san ka ni ki san darajar musulmi akul musulmi ya sayyada a ba sayyada ba dai a malama dai ha wace sayyada wace sayyada ka ganni da hijabi ina ruwanka ina ruwanka shi abba garin kwashe kwashen sa yau ya je ya kwaso min kai ina zan kai ka ya ka min wani mutum na kasa gane gabansa na kasa gane bayansa to ba zan aure ka ba na ce ba na son ka kar ka ƙara zuwa gidan nan kan ƙara ganin ka a cikin gidan nan dole ne ka koma can can ka je ka nemi sayyada ni ba sayyada ba ce kuma ni ba ruwa na da ustaz dan iska nake so dan wanka ne me tara hannu me tara gashi su ma a gaba a'udhu billahi eh, eh. ya sayyada ina ganin ki wajibin matar da ya dace ashe ainihin abin ba haka yake ba na'am dadi gani nan zuwa na ce kan ƙara ganin ka a gidan nan komai ya daidai ko masha Allah ta kawo ruwa ka sha to kanan ka kwanta to masha Allah eh masha Allah eh. amma ina ganin abin da ya kamata tun da an wannan zancen eh dan ai zan ba gurin zama ma eh, go go go go ya sai bi gona amarya shamsiya na'am masha Allah <laughs> kai wallahi ke sai rasa gane ki in kika kwantar da hankalinki kika saki fuskar ki kin fi kyau ma wallahi wallahi tunda kin ga dai aka rama kallahu ya sayyadi iya ganin mutunci na kuma muna ganin mutuntar juna da shi ya kamata a ce mu ba shi mamaki ya rinka ganin muna ajiye mai yan yara dagwai dagwai dagwai suna zuwa suna da shi yan yara a ina ni ce zaka ce in ajiye maka yan yara ni sa'ar auren ka ce bare kai tunanin zan maka kyankyasa a gidanka ya subhanallah sai kaga kowa da jarabtar da Allah yake masa wani sai ya jarabce shi ta abin hawa wani kuma sai ya jarabce shi ta iyali wani kuma sai ya jarabce shi ta abin duniya wallahi ni kuma yanzu na shiga wani sabon shafi na fahimci jarabta ta ni kuma ki kwantar da hankalinki komai mai wucewa ne irin mu irin mu malaman nan mun fi kwanciya hankali a gida a haka a riga ba a riga ba kun fi kwancin hankali da to shikenan duk da jiya dai nayi nayi ki shigo daki na an fara miki darasu akan ji ina ilimin naki tsaya saboda kin san matan malamai su ma malamai ne ya kamata a ce duk wasu irin littattafan nan kin haddace su da su wasu da, da, da su wasu riyalar salihina da wasu duk abubuwa na cikin musulunci ya zamto cewa yadda zaki rinka karantar da 'ya'yaye na da 'ya'yan makota da 'ya'yaye wa'anda suke tasowa ki rinka ba su ilimi wai rediyo aka kunna maka na ga sai zuba kake yi kamar an jona ka a batir shikenan tunda ina kan hanyar shiga gun maulidi yanzu wannan a samu a ɗan toya abin da ya samu an zo gurin me wannan ɗari biyu metan metan ita ce kudin cefa ne na wallahi ƙarya kake ƙarya kake ni mijina da na rabu da shi dubu biyu ne kudin cefa ne yanzu ka me kwan metan ai billahi lazi sai dai kai ka dawo gidan ka girka abin da zaka ci ni kam sai dai in tura a siyan doya da kwai da maltina in sha baka isan in maka ba wallahi ɗari biyun me doya da kwai haba haba haba ya sayyada kar ka ƙara ce min ya sayyada in ba haka ba zan kifa maka mari sai in ga talimancin to an zo wajen an zo wajen kenan yanzu ki yi wa kanki girkin ni in na je gun maulidi din na san ba a rasa su irin zo rodo ba da irin ɗan abubuwan nan da ba a rasa ba zan taho miki da su eh masha Allah to je ka ba a dawo lafiya Allah so kai ka lafiya ida da kai lafiya to ai ni so nake maka mutu in canja ta kaba in sake sabon miji a lissafa yanzu can takwas kai tara ko to zan cike na goma kwanan nan wai eh. ni ban ma tambayi cewa me ainihin abin da ya raba ku da wannan samari naki ba dan Allah ka tafi masallaci an kira sallah sai zuba kake kamar an jona maka batir je ka to ki rinka yawan karanta ya haula wala quwwata illa billahi azim musamman in kin yi la'asar zai taimaka wa zuciyarki ki sami sa'ida wallahi dadi ya cuce ni ina zan shiga da wannan mutumin wallahi sura sati ɗaya ya sake ni